kirki na ya fita amma in ban da ba akwai adalai mutum biyu sun isa uku sun isa wakilai na gauri ka zama da za su shaida da wani shi kana kara an gama ka tafi aikinka yanzu ka kuskura ka sa auren abin nan yarka ko ɗanka aka san aure to in ka gana sai ka sa shi ran litinin ran nan ne ranar da ta fi muku haɗari ko ita ce tafi haɗari a gare ku ko kana iya fara da ne wace ce a ah, da yau barin samu zuwa masai wajen tara wadda da safi kai ya yi yawa bakwai an gama sallah su wani bakwai saura kwata shi ke nan kayi garan ta gama yi zan kwaye watsa kawo matar ka dai sai da yamma zan kawo muku ita ko ta biyar da Allah ya kai mu lokacin sun zama kinkinau ne, sun yi koyi da kinkinau bi da eh. kuma ba a mutane ba a zaba har wannan magana shi kenan ko alwaji hussani wasu ina son ba annahu mana al-mutasaddiqi an hana eh, eh, wa mai sadin mana almutasaddika min shira isa da fatihi an hana wa mai sadaka ya ce sadakarsa kaga wani saddu zariya saboda don kada dinga samun munafisa an hana wa mai yin sadaka ya ce sadakarsa tana ya cewa zakka kaga zakka amfanin gonanka saboda ka san shi mai kyau ne kyautar ka ta kama buhu hamsin ka ga ina da ta buhu hamsin nawa ne kuɗin jin baka bari yau mai shinkafa ka ko kasuwa a kai ka duba ta ga ce ai shinkafa mai kyau ai daga gonar ka take ce to to na fasa ko a kasuwa ka kafa kayan ka sadaka don wannan ƙarshe za a koma ta yi wani abu gaba da an hana maka sai ne abin da ka so ka saniya ka kai saniya kasuwa ka je ka kalle ta ka je ka sayo ta ko ka tura wani ibe ya sayo ta wanda ba a san shi ba haramun ne wannan amma na ka sai kayan sakka sadaka ta saddalin zariya min isa da ka sadakatihi walau wajadaha tuqa'u fi sauƙi. ko da ya sayar da ita ana sayar da ita kasuwa saddan lizzari a ke ala'audi fi ma tsara da an hulillahi abin da ya fitar da shi saboda Allah ya koma gare shi wallau bi'i wadin ko da na sai ne fa innal mutasaddiqa mai sadaka idza muni'a in aka hana shi min tamalluki sadaqatihi mallaka zarbi'i wadiha da kuɗinta fatamallikuhu iyaha mallakanta da gaire iwadin ba da kudi ai a shaddu mana sai ne aka hana kafa kafi to yaya kyautan min ba babu aula sadakar ka ba za ta zama maka ba sai dai hanya guda ɗaya gado a shaddu mana wa afatahu lin da fosi afatahu ya fi yanke rai yaye ta daga kwaɗayin sarin sadaka an ta'alluqiha biha bima kharaja anhu lillah wa sawabu abun da ke daidai ma hakama bihi annabi abun da annabi ya kunshi da shi من المنع نهانا من شرائها مطلقا ولا ريب أن في تجويز ذلك هل استهكى بريئة إلى تحيد أن يكون زوى أي وايو على الفقير بأن يدفع إليه صدقة أباش زكا مال أين صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها kaga za ka je yan damfara su ce ko da na saya ki kake na gane zai wahala na ga yanzu ba za ta zai ba a raka take na gana gana da ya ce o ba masa kansa ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء مسكين إن كان ولا واشي كنا أبون دبو تدين كذا ما تكادو هم سينغ كلا كذا يا إيدي يا إيدي يا إيدي كاو تكاو نعم لا كشي ما هذا فيه قسمه نفسه لا فذات بار بالبيع والله عليم بالأسرار فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سد الذريئة من التصدق من شراء المتصدق من المتصدق المتصدق من شراء صدقته وبالله التوفيق لا يسعي